This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17,25 da kuma sittin, Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. jami'an sojin amurka sun ce hare-haren jiragen sojin gamayya na matukar tasiri kan mayakan kungiyar na mai da'awar kafa daular islama a iraki suka ce kuma sojojin gamayyar na karkashi mayakan na isis da dama a fagagen daga kwamandan yakin jiragen sama laftana janar john hasterman ya faɗi jiya juma'a cewa shi fa bai yarda cewa isis na samun galaba a sassan ƙasar ba kalaman nasa sun zo ne 'yan kwanaki bayan mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce hare-haren da ake kaiwa kan isis ya hallaka mayakan sama da dubu goma a ƙasa da shekara guda hassaman ya faɗi jiya jama'a cewa yakar mayakan da ake yi na murƙushe su sosai a bakin dagatu amma ya kamata a ba da himma sosai ga hana kwararar mayaka daga ƙasashen waje a halin da ake ciki kuma jami'an iraki sun ce tariq aziz wanda sananne ne a gwamnatin tsohon shugaba saddam hussein ya mutu a da shekara 79 da haihuwa an ruwaito su suna cewa ya jima yana fama da rashin lafiya aziz wanda tsohon mataimakin firaminista ne sannan ministan harkokin waje kuma ɗaya daga cikin aminan saddam hussein na kud da an zartas masa da hukuncin kisa a shekara ta dubi da goma saboda rawar da ya taka a kuntata ma 'yan shi'a da aka yi to sai dai ba a kashe shi ba har ya mutu aziz wanda kirista ne an naɗa shi ministan harkokin waje a shekara ta 1983 sannan kuma aka naɗa shi mataimakin firaminista a shekara ta 1991 a gwamnatin ta saddam hussein Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga dukkan ɓangarorin da ke cikin rikicin Ukraine da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a farkon wannan shekarar. Ta yi wannan kiran ne a daidai lokacin da manyan jami'an tsaron Amurka da na diplomasiya ke shirin ganawa tun jiya Juma'a a hedkwatar tsaron sojojin Amurka da ke Turai a Stagbat na ƙasar Jamus. Don su yi nazarin tasirin takunkuman da Amurka da Turai suka ƙaƙaba Rasha. da kuma matakin da neto ke ɗaukawa na hana rasha ƙara aikata wata aika-aikar a ukraine haka zalika a jiya juma'ar shugaba barack obama ya tattauna ta waya da shugaban ukraine petro poroshenko yana nuna matuƙar damuwarsa game da ƙaruwar faɗace-faɗace a gabashin ukraine fadar white house ta ce shugabannin biyu sun kuma yi kira ga rasha da ta kiyaye tanaje-tanajen yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan fabrairu To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce a halin yanzu ba za ta iya tabbatarwa cewa 'yan China ne suka kai harin kafar intanet ga cibiyoyin gwamnati masu tattara bayanan jama'a da kuma tantance miliyoyin ma'aikatan gwamnati ba. Tun da farko dai wasu jami'an tsaron Amurka sun ce wasu maharan intanet da ke China. da kuma suke da alaka da gwamnatin china ne suka aikata ko da yake ba su bayyana yadda suka kai ga yanke wannan hukuncin ba jiya juma'a mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china hong li ya yitar da wannan zargin da cewa na rashin hankali ne ya ce ai irin wannan harin na ɓoye aikata kuma bai tsaya ga ƙasa guda ba kuma da wuya ma a san tushensu ofishin harkokin ma'aikatan amurka ya faɗi ranar alhamis cewa abin ya shafi tsaffin ma'aikata da na yanzu kimanin miliyan hudu kuma ita ce satar bayanan ma'aikata mafi girma cikin shekaru da dama adadin waɗanda suka mutu sanadiyar tuntsirewar da jirgin yawon nan ya yi a kogin yanzu na china ya haura zuwa 331 da safiyar yau asabar bayan da masu ayyukan ceto suka yi ta shiga ɗakunan jirgin wanda aka ɗaga shi tsaye tun jiya juma'a mutane sha hudu ne kaɗai aka samu cetarwa tun bayan da jirgin mai suna tauraron gabas ya nutse sanadiyar mummunan yanayi da daren ranar litini kuma hukumomi sun ce yanzu babu yiwuwar samun ƙarin wasu da rai ayyukan ceton ya gamu da cikas sanadiyar iska mai ƙarfi da ruwa mai yawa da kuma igiyar ruwa mai ƙarfi wadda ta tura kifaffen jirgin daga inda ya yi haɗari zuwa tazarar kilomita uku. 'Yan sanda na tambayoyi ma kyaftin da babban injiniyan jirgin waɗanda suka rayu. Amurka na kira ga ƙasar wanda da karta kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar don baiwa shugaba Paul Kagame damar tsayawa takara karo na uku. A wani bayanin da ta baiwa sashen Faransanci na muryar Amurka a jiya Juma'a, ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka ta ce Amurka ta yi imanin cewa demokaradiyya na bunƙasa ne kawai idan aka gina wato ƙarfafan madahun iko, amma ba wani mutum guda kawai ba. takardar bayanin wadda sashen harkokin afirka ta bayar ta ce amurka ta himmantu ga goyon bayan natsatsen sauyin gwamnati a shekara ta 2017 zuwa ga sabon shugaba wanda mutanen rwanda za su zaɓa wannan shugaba wato kwanan nan shugaba kagame ya gaya ma wata mujalla mai suna john afrik bai yanke shawarar ko zai sake tsayawa takara ko a'a ba to amma ya ce mutanen Ruwan da ne kaɗai za su yanke shawara kan kundin tsarin mulkin ƙasar. To madalla labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani ƙuƙumi. su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa da kuma cututtukan da ke addaba ƙananan yara. Rahoto na biyu zai magana game da cutar gudawar yara ko kuma zawo yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da yadda jama'a ke amfani da maganin kwari rahoto na hudu zai magana a game da cutar kuturta baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a ƙaramar hukumar kwantagore da ke jihar niger a ranar 21 ga watan janairun shekarar nan da muke ciki don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta gudanar da wani taro don lalibo hanyoyin da za a faɗakar da mata muhimmancin zuwa awo a duk lokacin da mace take ɗauke da juna to yana da kyau ta kula da kanta wajen ziyartar asibiti don kare lafiya da kamuwa da cututtukan da zai iya shafanta famasi adamu ibrahim gama shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko shi ya fayyace haka eh, alhamdulillah irin wannan taron muke so saboda eh, mutanen da suka san aiki eh, musamman ma a kiwon lafiya matakin farko da ya shafi mata masu juna biyu da kananan yara sun taru suna tattaunawa akan yadda za a taimaka ma wannan group da zance saboda a inganta rayuwarsu a sami haihuwa bai kamata ya zama wani abu da zai matsala haihuwa abu ne wanda normal ne ana yin shi kullum bai kamata kuma wanda zai kokari ya kawo rayuwa duniya kuma ya zama ya ya shiga wani matsala ba amma ana shiga matsala saboda wasu dalilai da yawa wasu sun shafi yanayin al'umma da muke ciki da rashin fahimtar abubuwan da ya kamata a yi da kuma rashin abubuwan da ya kamata a bayar kuma wanda take da juna biyu da su kuma yara ƙanana suna da matsaloli da yawa wanda lokaci da yawa kan zo da rasa rayuka irin wannan tattaunawa shine za a ga ta ina za a bi wani abun ba sai ma an zo asibiti ba shi community idan aka sami fahimta mai kyau mace misali wata zaka ga tun tana da ciki tana aiki tana daka tana sulfe tana abubuwa bai kamata ba to idan a community na akwai wannan fahimta za a ce to ke kina da ciki maybe tana da wata kanne da sauran su taimaka mata wajen aiki akwai domestic violence akwai abubuwa da yawa wanda ake yi wa da cikin community wanda baya taimakawa mata masu juna to duk irin wani abubuwan ba komai ne za a ce gwamnati ne take yi akwai abubuwan da in ka zo asibiti to shine kuma ka koma harin gwamnati sai gwamnati kuma ta maka muna so duk mace mai ciki ta zo asibiti saboda antenatal care at least su hudu kafin ta haihu in ta haihu kuma ta dawo a sake duba ta a duba yaro to duk wayannan abubuwan suna da kyau amma wani abubuwan tana zanna a gida ma za ta kula da kanta kuma tabbatar abubuwan sun inganta ta haihu lafiya yaro ya samu lafiya eh akwai matsaloli da yawa kamar ka duba shekaru bayan da suka wuce akwai wani research da aka yi a gyaɗa local government wanda ya fito da abubuwa da yawa wanda a cikin community ya kamata a yi sannan kuma irin wannan tattaunawa yana da kyau saboda yana kawo ƙwararru daga fanni daban-daban daban-daban tattauna kowa ya kawo nashi gudunmawa yi an ce hannu ɗaya baya ɗaukan cinka saboda haka dole ne sai ka haɗa da partners ita state government ta kawo nata yanzu shi kiwon lafiya ka ce za ka yi shi kyauta kwata-kwata jiha ta ɗauka to duk kuɗin da ka kawo Bauchi State kar biya salari kar ka komai kar ba da ruwa kar ka ba da wuta kar ba da komai kar gina hanya ka ɗauka ka sashi a kiwon lafiya wallahi zai haɗe shi baka ga abin da kake so saboda tsadan sa amma idan kuka haɗa gwiwa kai da wannan wannan wance wannan wance sai kaga kun samu kun yi abin cikin rufin asiri ba wani matsala kuma jihohi musamman ma jihohin arewa muna da karancin ƙwararru a kiwon lafiya daga likitoci zuwa ungozuma zuwa nurses da sauransu muna da karancin su shi yasa muke ta kiran mutane su dinga shiga wannan fannonin suna karatu saboda a samu inganci kuma wani matsala da muke da shi ne wajen training school yanzu haka aboci ba mu da wata makaranta da take fidda wayannan masu jami'ai banda ita school of nursing wanda an mika wa federal government da yana yaje zama teaching hospital ko su ɗin kuma guda hamsin suke fitarwa kowace shekara guda hamsin a Bauchi State yanzu Bauchi State saboda wannan insurgency da makwabtanmu mun kai wajen 8 million za mutane 8 million ka ɗauka 50 nurses ka sa kamar ma baka komai bane muna da asibitoci yanzu a primary health sun kai wajen 1200 to ta ina zaka fara saboda babu amma da still muna nema kuma mu samu za mu employ not only Bauchi State indigenous ko da gina muka samu zamu dauka idan za su mana yake. shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi Adamu Ibrahim Gamawa kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Amina Abdullahi Girbo a ƙauyen saho da ke cikin jihar madarumfa a jamhuriyar nijar asusun tallafawa ƙananan yara wato unicef na raba wasu magunguna da za su magance cutar gudawa ko zawo ga ƙananan yara asusun tallafin ƙananan yara da mata na duniya unicef da wani kamfe na raba sro maganin gudun dawa ko zawo ga ƙananan yara a jihar madarumfa a bakin da ya wakana a garin sahu Malam Kallagero wani jami'in ba da wannan magani ya bayyana muhimmancin SRO ga ƙananan yara. muna raba wannan magani tare da fahimtar da uwayen ɗaya da cewa wannan abu kamar garkuwa ne in mun bada shi a aji kamar yin yaro ya kamu da zawo ko da cikin gani kafin a ta likita sai a ɗauko a shiƙa mashi wannan SRO shi kuma wannan ƙwayoyi yaro in ya yi wata shidda kwaya ɗaya ce ake bashi duka rana har kwana goma in yaron bai wata shidda ba wannan kwaya sai an raba biyu a ba shi rabi wurin da muke son mu ma muna so mu ga mu sun tasa ko da cikin ƙoshin lahiya ba cuno ta ba ta gobe ta fannin kiwon lahiya su ma uwayen ɗiya da suka yi tururuwa domin karɓar wannan magani na sro a laskar sahu na masu matukar godiya da samun magani da inisaf ta kawo. Manyan maraba da shi kuma yaron ka in ya kama gudun dawa da daddare ai ka yana daka ka bashi ko i sun waye mama kan mutun da sun wuce mama in magani in yaron ka bai da lahiya sai ka bashi amma sai ba yi da lahiya ba haka nan za ka dauka ka bashi ba ko da daddare ko da rana kafin ka je asibiti ka shika ka bashi to wanga magani mun gode mu samun shi kuma yana kare mama cuta ta rashin lahiya gaskiya mun samu riba kala kala mun ci unhwani mun gode ma Allah ko su magabatan yankin saho mai za su ce malam muhammad jigo na taimaki ga magajin gari a saho ya soma da cewa sai in ce taimako ne wanda duka al'umma kasar saho tana murna da shi saboda abin da ya shafi lahiyar yara yau sai in ce abu ne wanda babu kamata idan saboda an ce yaro babban gobe kenan abin da duk zai kawo bunƙasar lahiyar mu sai in ce wannan abu babu taimako kamar shi sai mu ce mun gode mun gode kuma Allah ubangiji ya ƙara buɗe wasu hanyoyi na eh, taimaka ma lalle akwai canji tun da a da in ka zo ɗakunan shan magani ko sai e, irin taron matan da zaka iskiya kuma ba kowa ne ba yaran nan ne ba su da amma yanzu alhamdulillah za ka zo gidan likita ka ga kawai ba ka gani wannan taron mata kenan an samu ci gaba dangance da wannan eh, rashin lahiya kike gare ni ga al'umma dangance da waɗannan magungunan da aka kawo sai in ce a yi aiki da su sau da kafa yadda likita ya kwatanta kenan wannan magani a yi aiki da shi haka saboda kare lahiyar yaran mu ne kenan unhwanin mu ne da fa magani kyauta sai fatan a yi juriya don baiwa ƙananan yara kuma a kula da lafiyarsu sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani jami'an lafiya a jihar jigawa sun gargaɗi jama'a da ke amfani da magungunan kashe ƙwari da su yi taka tsantsan wajen amfani da shi saboda irin illolin da yake haifarwa Jama'a sun daɗe suna amfani da magungunan kashe ƙwari domin biyan buƙatar kawunansu walau a gida ko kuma a gonaki. A gidaje akan yi amfani da irin waɗannan magunguna domin kashe ƙwarin da ke damun mutane a cikin gida irin su sauro kyankyasai da dai su, Yayin da a gonaki kuma akan yi amfani da su ne domin kashe ƙwarin da ke lalata amfanin gona ta hanyar yin feshi jikin kayan abincin da aka noma. Shin wai ko dai maganin ƙwarin nan na da wata fa'ida ga jama'a? Pharmacist Safakuri ta sashen har hada magunguna a asibitin Kwararru na Rashid Shakoni da ke birnin dutsen jihar Jigawa ta yi ƙarin bayani. Shi maganin ƙwarin nan da ake sa ai an yi shi ne don ainihi ya kawo mana lafiya ta wani wurare kamar shi maganin sauro ko kuma shi maganin da ake yi amfani ana kashe kwarin ciyawa din to ai kowanne yana da amfani shi amma yanda mu mutane muke amfani da shi wata rana ko an ce kai amfani da abu ga daidai yanda aka gaya kai amfani wa'ansu ba a amfani da shi sai ai amfani da shi yayi yawa kuma daga nan zai iya ja mana problem ko waɗanne irin matsaloli ne wa'annan ai suna nan da yawa yana affecting central nervous system ɗinmu. Akwai mai kawo kasalan jiki, yana kawo ciwon kai. Wasu ma har yana kawo paralysis, sanya jiki yana kawowa shi ma. Wasu kuma yana kawo musu respiratory depression, that means limfashin mutum eh yana sama-sama. Saboda wannan yana causing bronchoconstriction. Cikinmu akwai majina da dama yana taimaka ma da wasu abubuwa dai da yanzu na ce zan shiga abubuwa magana ne da yawa so shi din sai fara producing da to na yake toshe ma mutum kirji kana jin ma kirjin kana samun matsiya a kirjin ka yana sa ciwon kai yana sa mutane samun dishi dishi kuma yana kawo muscle cramp yana kawo hawan jini mutane da yawa hawan jini hawan jini muna gani yana kawo yawan zufa yawan fitsari so system mu dai it depends inda shi zai yi problem ɗin zai taso. Ƙarshe wanne jan hankali likitar za ta yi ga jama'a ta rage matsalolin da magungunan ƙwarin ka iya haifarwa a gare su. Ko Mutane ba a son wanke abubuwa da kyau in za a kai sirfe ma ta ba a wanke masaran ba ko gero ba a wanke su da kyau ko sai a je a surfa ya kamata a wanke ya bushe sai a je a surfa amma mu ba ma yin haka wani kawai gaba ɗaya sai a je a surfa shi kuma kamar maganin soro yadda na yi magana tun farko daman ka fesa shi a gidaki sai ka jira akalla awa ɗaya kafin ka shiga ka zauna I instructions yanda aka ce a yi amfani da shi kamar yanzu mutum ya zo asibiti an san magani ai zan ce maka ka shafa na dol ɗinka biyu safe biyu rana biyu da daddare kuma kar ka wuce kwana uku amma sai ka ga wani suna shan maganin nan sai ya kai sati kuma bai kamata ba so ya kamata mutanen da suke fesa wayannan magungunan su san yadda ya kamata suna amfani da shi kuma ba kullum ba halimata abdullahi muryar amurka daga jigawa a najeriya a gaida halima abdullahi Wata cibiyar faɗakarwa game da cutar kuturta a Najeriya ta gudanar da taron bita ga 'yan jaridu a jihar Niger. Cutar kuturtar dai na ɗaya daga cikin cututtuka da hukumar lafiya ta duniya ke fafutukar ganin an samu nasarar kawar da ita a tsakanin al'umma. Mr. Tefe Anyo, jami'i ne a wannan cibiya, ya yi bayanin makasudin shirya taron bitar ga 'yan jaridun akan wannan cuta ta kuturta. To ita babban muhimmancin wannan taron Ah, shine mu ƙara wayan ma 'yan jarida da kai ah, game da matsalolin ah, kututa da ita cutan kututa a kare saboda su koma su je su ƙara wayan ma jama'a da kai game da irin babban matsalolin da masu cutan kututa suke samu misalin ita kyama kyaman kututa shine ke kawo ga babban matsalolin saboda ita maganin kututa in aka sha a cikin wata shida zuwa shekara ɗaya mutum ana ana warkewa gaba ɗaya amma saboda musamman masu eh, wannan alamun masu tabo wanda dai hannunsu ya lalace musu hannu to ita hannun ba su koma su gyaru saboda haka mota suka gansu sai a ga kaman wayannan mutanen suna da ita cutar jikin su har yanzu eh amma kuma saboda kyaman nan ne shine ke kawo musu ya kawo musu matsalolin da har yake kai ga na wahala da har ya kai ga rayuwarsu gaba ɗaya suna shan wahala to ne babban kalubalen ku akan wannan tafiyar ta to ita babban challenges namu shine ka san komai dai da kuɗi ne magungunan ma kyauta ake bayarwa amma wani na biya ko ba ba so in aka samu ƙarin mutane dole za a yi bukatan kuɗaɗe da za su yi magungunan nan To 'yan jaridun dai sun ce bitar da aka shirya masu tana da tasiri matuƙa. Malam Muhammad Muhammad shine shugaban ƙungiyar 'yan jaridu ta NUJ a jihar Niger, kuma ya halarci wannan taron ga abin da yake cewa. Muhimmancin shi shine domin su taimaka wajen faɗakar da jama'a kan hanyoyin da za a bi a magance wannan cuta hanyoyin da za a bi a faɗakar da jama'a su daina kyaman masu irin wannan lalura na kuturta. Baya kuke labarai akan wannan cuta musamman kafin zuwa yau dinnan da aka shirya wannan taron? A gaskiya ba kafin wannan lokacin ba a damu da mai da hankali kan wannan labarai na kuturta ba. Wannan cibiya dai a yanzu haka ta ce ta mayar da hankali a jihohi guda bakwai da cutar take barazana wato jihohin sun hada da Sokoto, Kebbi, Kogi, Zamfara, jihar Niger da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ƙididdigar da aka bayar dai a ƙarshen shekara ta sha uku ya nuna cewa mutane dubu uku da biyar ne ke ɗauke da cutar ta kuturta a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Da wannan rahoto na Mustapha Nasir Batsari za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger, inda a yau za mu kawo muku jawabin Hajiya Hadiza Barau, jami'ar da ke aiki a sashen lafiya na karamar hukumar Kwantagora, wadda ta mana jawabi a game da muhimmancin rigakafi. Ni zan yi bayani akan rigakafi ne. Hausawa kan ce rigakafi ya fi magani, saboda haka in mace ta haihu da zaran ta haihu muka yi musu bayani su zo asibiti saboda rigakafin da za a ba yaro. Akwai iri-iri magunguna da ake bayarwa, kamar in mace ta haihu sabo-sabo. Akwai allurar da muke ce ma BCG, wato shi BCG din da ake bayarwa a hannu ake yin shi, a saman hannu. kuma yana kariya daga tarin fuka wanda turawa ke cewa tuberculosis. To bayan an ba yaro wannan sai a gaya ma uwa lokacin da za ta sake dawowa. Shi wannan BCG so ɗaya ake bayarwa. Wata bi mata kan ce, a'a an ba yaro na kuma hannu ya kumbura. To wannan BCG a gaskiya in aka ba yaro hannu ya ɗan kumbura ya yi ruwa kamar maruru. to ya nuna cewa wannan magani ya yi kyau kenan. Amma in maruru bai hito ba, bai yi kyau ba kenan. Sannan wannan allura muka yi musu bayani ba a son a yi mishi farsa, a kyale shi kawai, shi da kanshi zai fashe. To bayan wannan sai mu gaya mata ta dawo bayan bakwai shida wato in an yi arba'in. To in ta zo bakwai shida din nan za za a yi mata allura uku ne. akwai za a ba da opv wanga na baki da ake bayarwa shi kuma kariyan shi na ciwon polio shayin na poliomyelitis shi poliomyelitis akan ba da shi sau hudu ne in an haihu in yaro ya kai bakwai shidda sannan kuma bakwai goma wato wata uku kenan sai kuma wata hudu a lokacin da ake ba da polio kenan To wani magani kuma DPT shi muka mayar ma pentavalent shi kuma ana ba da shi kariyan tarin fuka irin tarin nan da ke daɗe ma yara su yi wata uku ana abu guda su yi ta kuhuku sai sun yi amai sannan abun ga sai samu sauki shi yasa akan ce don Allah ku kai yara don in ya kama yaro gaskiya sai an jima kamin yaro ya samu sauki shi kuma so uku ake ba da shi sannan shi hepatitis wanda yake kariya daga ciwon hanta shi kuma so biyu ake ba da shi in yaro ya kai eh, bakwai shida da kuma wata hudu ake ba da shi wannan hepatitis sai measles measles kuma na abun ga ciwon dusa wanda ko ba asibiti ba aka yi bayani lokuta-lokuta a zo a yi wannan alluran dusa shi alluran dusa so ɗaya ake yin shi sai kuma yellow fever shi ma sau ɗaya ake yin shi sai vitamin a vitamin a in yaro ya kai wata tara za a yi shi sau biyu ake yin shi wata tara da kuma wata goma sha biyar shi kuma vitamin a yana ba da ƙwarin idanu Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Zuwa da malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To jami'an sojin Amurka sun ce hare-haren jiragen sojin gamayya na matuƙar tasiri kan mayakan ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a Iraki. Suka ce kuma sojojin gamayyar na karkashe mayakan na ISIS da dama a fagagen daga. A halin da ake ciki kuma jami'an Iraki sun ce Tariq Aziz wanda sananne ne a gwamnatin tsohon shugaba Saddam Hussein ya mutu da shekaru 79 da haihuwa. an ruwaito su suna cewa ya jima yana fama da rashin lafiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga dukkan ɓangarorin da ke cikin rikicin Ukraine da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a farkon wannan shekarar. Ta yi wannan kiran ne a daidai lokacin da manyan jami'an tsaron Amurka da na diplomasiyya ke shirin ganawa tun jiya Juma'a a hedkwatar sojojin Amurka da ke Turai a Stuttgart na ƙasar Jamus don su yi nazarin tasirin takunkumin da amurka da turai suka kakaba ma rasha da kuma matakin da neto ke shirin ɗaukawa na hana rashar kare aikata aika-aikar a ukraine fadar shugaban amurka ta white house ta ce halin da ake ciki ba za ta iya tabbatar cewa china ce ta kai harin kafar intanet ga cibiyoyin gwamnati masu tattara bayanan jama'a da kuma tantance miliyoyin ma'aikatan gwamnati ba To, madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodo ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.